sake-saken plaque ɗin suna da sabili shidda da aka ca shi yasa gwamnati ya sa a sake plaka ɗin sabili na farin code de la route wanda ga jeren du eh, reglementation din circulation code de la route kun san mun sake shi yanzu cikin shekara bai a baya cikin kod nan an ce duk motoci na bisa kasanmu ya kamata a yi anrejistiran su wuri guda dan ai respectin wannan disposition in cikin kod ta farin shi yasa mun kai reform din na biyu nan nyamai an ka fara an ɗebe wuri da duk wanda ga son shi samun mota shi lamba nan wurin nan shi ka zuwa bai kai shi ta yawace yawace cikin gari ba na biɗe takardu na samun mota shi lamba wurin nan da ya ta duk ma'aikatan daga shiga cikin haraka sa nimaro ga mota suna nan bisa wurin nan na uku na a gina wurin nan gwamnati gwamnati ta yi kontra na partenariat public pirive da wani prive prive nan shi ya gina wurin nan da ya kara gina wurin nan duk ma'aikata wanda ya kamata su yi harka immatriculation sun ka koma isa wurin nan su zamna na hudu kun san da immatriculation ɗin da muka yanzu shekarar ta goma sha uku kayan da aka aiki bisa immatriculation ɗin kayan nan kun san cikin turanci ca aka yi sun yi defase kuma yanzu dai cikin circulation kuna ganin mutane suna da attestation provisoire masu shekara guda masu wata shida ba su samu cartography din su original ba duk waɗannan matsaloli suna muka son mu soke shi yasa mun kai ga reform reform din nan tana dibin motoci dun na bisa ƙasa ga na farin dai motoci waɗanda ba a saba samu su lamba ba da aka hitowa da su da por wannan wanda ya gishe shi ga convoyin su ya kasu wajen gishe wanda adda alhali shi imatrikulan mota shi to waɗanga ko waɗanda adda nimaro daga yawo da ja su muna nan muna lissahi don mu tsaye da lokacin da su ko cikin wannan lokaci ya kamata sai su yi mota tun su ba abin gaugawa na ba ana tsaye da lokaci cikin lokacin nan duk wanda ya tashi yana iya zuwa ya yi imatrikulan mota dai kuma wannan gishe da an ka buɗa in ka tai wurin imatrikulation ba a tasashen aka baka ba da ka yi mota ka ta yanke shi a baka kategorisindinka